Wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkaciwa ta ɗauka ya biyo bayan wata doguwar zama da aka yi a yau a kotun zaben kan buƙatar da jam'iyyar PDP ta gabatar a kan Justice Zainab Bulkaciwa. Jam'iyyar PDP ta buƙaci Zainab Bulkaciwa da ta janye daga ayarin masu sauraron ƙarar saboda mijinta zaɓaɓɓen sanata ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Adamin Chinwe Nnorom ita ce daraktan watsa labarai na jam'iyyar PDP. ta bayyana yadda suka ji da wannan mataki da mai shari'a Zainab Bulkaciwa ta ɗauka. To, um, abun da ya sa dai ba wai dan ita mace ce ko kuma dan mijinta na siyasa. Kawai dai dan dai muna cikin siyasa mu kuma san cewar a cikin kasar Najeriya abubuwa suna faruwa saboda haka don eh, mu gama lafiya aka ce to tunda abun ya zama mijinki na cikin wannan eh, jami'an da yaron tako so saboda haka muka ce to don dai a gan cewar an yi da gaske ita ta ja ba so yanzu ta dai yanda ana neman ta yi don at the end of the day a san cewar an yi da gaskiya ba wanda aka takura ba wai an kore ta ba kawai da don san cewar to tunda muna jin tsoro da haka ga shi ta sauka shine abun shi ma tsohon shugaban hukumar efcc alhaji nuhu ribadu Shi ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari a kotun ga bayanin ra'ayinsa. Mun yarda da abin da ta faɗa, mun gamsu ta yi abin da za mu ce taku ta nuna a kan cewa eh ita shugaba ce. Ko da shi ke sun kai ƙara sun kawo dalilansu duka duk alkalan nan guda biyar duka suka tsaya suka ce abinda suka faɗa nan bayi da hujja ba gaskiya ba ne idan kuma an ce ana bi ta hakan nan wani mai za mu kai labari ba wanda ma zai iya yi wani hukunci a najeriya amma ta ce tun da maganar ya zama haka an riga an fita gari an yi waye ba laifi ita ta ɗauki wannan shugabanci ta yi gefe ta ba da dama a ci gaba da wannan da wani wanda za a iya kawowa a wannan gaskiya ta yi abun da za mu ce sai dai mu ce allah ya saka mata ta yi gaskiya ta eh, nuna dottaku ta nuna a kan cewa ita shugaba ce kamar kusan president muhammadu buhari ya riga ya nuna a kan cewa idan da ku mutum daya a najeriya wanda ya yarda da kotu yana ciki mai shari'a zainab bulkacuwa dai ita ce shugaban kotun ɗaukaka ƙara har yanzu kuma ita ce za ta zaɓi wanda zai maye gurbinta a kotun sauraron ƙaran zaɓen shugaban ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.